da abin da aka gina da kuma aka baiwa wanda su ne masana fannin abin da ya kamata su yi to wannan yana nuna irin goben da za a samu a cikin kowace al'umma kuma ya kyautu kenan da wannan mu gane cewa yanzu an wuce lokaci na hayaniya da rikici da hayagaga ana bata ma matasa da al'umma lokaci ilimi shine abin da ya fi dacewa da wannan al'umma kwarai da gaske kuma da ilimi ne kadai ake canza al'umma ko da ana ganin za a daɗe ba a je ba to za a yi karatu ran da aka isa ko za a mori abin da aka rasa a baya sannan abu na biyu kwaya hakuri ni tun da na shigo hall din nan gaskiya ban sami natsuwa yadda ya kamata ba kuma babban dalili a duk bayan minti ɗaya na biyu sai in tsammani na waiga zan ga dan uwana shek rabi umar annawi rahmatullahi alai saboda duk motsin da aka yi da malaya haya tsaya a wurin nan malaya haya shekara 22 kenan da muna tare haka ne tare suna gabanmu a lokacin haddan ƙur'ani su ne seniors ɗinmu mu muna bayansu su malar rabiu duk da su aka yi ta yi aka yi ta yi namijin da bai huta ba kenan har ranar kwanciyarsa ina tuna ran da ya zo ya tallata min wannan program wanda aka a sarki wanda ya zo makaranta ta alfaruk islamic academy tun gudun karfe uku da shi da su malam mubarak da su malam umar ina ga sai karfe tara na dare sannan ya bar wurin ashe ya zo ya mun ban kwana ne so wannan abu ya taba ni musamman duba da cewa ya rasu ni ina madina lokacin allah ya sa ina kusa da rauda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne masa tawassallan daga nan so da wannan irin fuskokin da muka gani a jana'izansa muna roƙon mu ma Allah ka azurta mu da irin waɗannan fuskokin saboda tabbas malam nawawi bayan shaida ya samu halartar mutanen kirki a jana'izansa ga iyayen musu alhaji balaraba jigo shekaru sun ratsa amma zuciyar ta ki yadda cewa an tsufa wannan dattijan arziki shi ma Allah ya rayuwarsa albarka Allah shirya masa zuriyarsa abu na biyu abin da ya tara mu a wannan wuriyan uwa masu albarka a takaice allah ya saka malam ya haya imam da albarka allah ya sa ya gama lafiya ya sauƙaƙe duk abubuwan da kusan zami a nan zan yi amfani da uslubi ne guda biyu na farko shine ba zan tsawaita ba ba zan tsawaita ba wurin yin abin da zami saboda tsawaitawa zai janyo man takila la'alla wasu abubuwan kuma tun daga lokacin da kusan muka sanya sanar wannan abu a social media mutane daga niger kamaru da sauransu suna ta kokarin lallai a tura musu shi ta whatsapp to in yawa ba zai zagaya yadda ake bukata sannan abu na biyu zan kauce ma duk wani abu da na san yake da maganganu da yawa a kansa in karkata zuwa ga wanda shi ne kusan nasan in allah da fahimta mu shine rajihin magana kuma duk abin da za mu yi nan bai saba ma alhamdulillah abin da malai haya karantar da mu ba na yi amfani da littafin sheik abdulaziz ibn bazin allah ya ji kansa da rahama adurusul muhimma li'ammatil umma wurin cirato abubuwan da ya yi su a takaice kwarai da gaske akan abin da ake so a sani game da asalin wankan gawa dinnan sannan na biyu daga cikin abin da ya kamata mu rufe da shi a bayanan malam haya shine wannan ishu na wankan gawa yana daga cikin abin da ake badakala da yawa a cikinsa ana kwama cala ta tashin hankali mutum zai rasu ana bukata a suturta shi sai ka ji mutum tara goma wane ya shiga wane ya fita ana ma mutum wanka wanda shi sanda yake ban daki a raye har rufe kofa yake to saboda haka ya kamata a ba wannan muhimmanci kuma duk wanda ke wurin ne ya kokari shi ba zama wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin koyar da 'yan uwansa a lokacin da ya bar wannan wuri don kai ma ka samu lada mai ɗaurewa 'yan uwa a takaice wannan da ke kwance a gaban mu shine abin da muke kaddara cewa mamacin da Allah ya masa rasuwa abu na farko zan rinka koma zuwa ga maganganun malam haya saboda abin na mai tafi daidai da ya kamata abu na farko kamar yadda malam ya bayani ana bukatan farko a suturta mamaci saboda dan mutum ya rasu wannan kuma baya nuni zuwa ga cewa a za a buɗe komai nasa kowa ya gani kamar yanda ake ake tsammani ya faɗa mana idan namiji ne wannan karan farko ne wannan lullubewa haka ne ko a karan farko ana bukata a rufe mamaci ya halatta a sumbaci goshinsa kamar yadda sai da abubakar yi ma sallallahu alaihi wasallam har yake cewa tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah kana raye kanshi kake bayan ka rasu kanshi kake allah mu mai haɗa mu da shi to sannan sai ne rufe idanuwa kamar yadda ya faɗa in an rufe ido ga zai buɗe ana ɗan rikewa kaɗan aka jira za su rufe insha allah kuma sun tsaya ana fatan tsayuwan nasu wannan a lokacin da mamaci ya rasu kenan gaba ɗaya a haka amma ana so a mai da kamar yadda ya faɗa in namiji ne sai kun taimaka muku in namiji ne zai zamto guda biyu ne to cire ɗaya magana idan namiji ne zai zamto wato asalin za a mai da mayafin kama a ce daga cibiyarsa zuwa abin da yake gwiwansa ina fata muna fahimta wannan ga wanda yake namiji kenan idan mace ce kun sa al'auran mace ya fi na namiji faɗi ko daga isa na zai zama cewa ita akwai halarsun rufe mai daga ƙirjinta zuwa mai ƙasan gwiwanta ina hand glove ɗin yawa wannan shine matakin farko da kusan za mu iya mu ce farawa da shi baya ga nan malaha ya yi bayani a cikin karatunsa cewa ana so a a ɗago mamacin a ɗan ɗaga shi kaɗan haka saboda me ana buƙata abin da ke tare da shi na bayan gida ko bawali ya fita idan aka ɗago shi ne ce da rinka matsa ne wannan tun da kun san ba zai ɗaga ba ko amma muƙaddara zai ɗanɗa kuɗin din za a ɗan tallabe kaɗan sai a rinka matsa asalin daga saman cibiyarsa zuwa ƙasan malan shi saboda abin da ke tattare da shi na najasa ko makamancinsa ya fita idan dalili ya sa la'alla kila gawa ta kai matakin da ba za ta ɗagu ba to ba laifi wurin matsawa kamar da ya mana bayani gefe da gefe a hankali ba wai kamar kana ba mutum tausa ba sau da ana samu waɗannan kurakuran za ta ganin wanda ya zo sa wata tsohuwa a ɓashe marot a kabari da ta fada za ka ɗauka dutse aka jefa to kaga wannan akwai buƙatar nusar da mutane akan irin wannan to za a ɗan matsa asalin wato cikinsa sannan a hankali kamar yadda muka yi magana bayan an yi wannan maganar tsarki shine wanda malam ya yi magana don ana tsammanin wani abu ya fita daga mafitarsa da allah guda biyu sannan bayan matsa wannan ta sama na biyunsu shine na uku kam shine sanya wannan wato asalin hand block din ko wani abu da zai sha makance hannunka da taba asalin al'auran shi mamaci ana so ya zamto duk sanda za a taba shi ya zamto wuta sheka <laughs> to ana so ya zamto duk sanda mutum zai taba shi ya zama wannan hannuwarsa in so samu ne ya zama akwai wani ko tunda an ce practical ne gane a yi keke da keke ya guda biyu ne a hannun mutum kafin mu iso nan ya cancanci mai magana, ruwa da ya yi magana ruwan da ake amfani da shi wurin yi mamaci wanka zai iya kasuwa ruwa zuwa kashi biyu kenan za mu ce ko ɗaya za a sanya a magarya a ciki za mu kaddara cewa muna da ruwa guda ɗaya wanda yake fari irin wannan kamar yadda muke gani sannan na biyu ai ba za mu jika wurin ba ko amma za a fahimta ko na biyu sai ya zamto cewa akwai ne akwai magarya a cikinsa to wannan wanda yake da magariyan zai zamto kamar yadda malam ya haya faɗa za a rike za a asalin karkada shi kamar yadda ake faɗa za a ga ya ɗanye kumfa da makamancinsa wannan bayan an zo an matsa cikinsa ya fita za a yi masa tsarki yayin tsarkin shine mutum zai daga ba wai kwaye wannan za a yi ba ina fata mun fahimci wannan mutum wanda ke wankan shi zai ne shi zai sa hannunsa ta ƙasan wannan kyalle kuma ana zuba masa ruwa ta ƙasa ba tare da an buɗe mamaci ko an ɗaga kyallen har ya bayyana jikinsa gaba ɗaya ba yana yi ana sanya. alhamdulillah akwai abokan malamin mu profeso sani umar rijiyar lemo da suke kasar saudiya wancan ramadana da ta wuce sun gayyace mu mun je bayan mun je umara sai suka gayyace mu wani program a wurinsu daga ciki mun ziyarci da ake wanke gawa a garin makka su wannan wurin yana da muhimmanci masu mu su kamanta mana irinsa saboda abu ne da yake a ƙarshe za mu bayanin sa dai a takaice kuma mai kira musamman irin waɗannan ƙungiyoyin da suka ɗauko wannan aikin to zai zo a waiwaye su a basu gudunmuwa ko don al'ummar nan ta amfana saboda haka na farin mun fahimci batun ishu na tsarki idan aka yi wannan tsarkin kamar yadda muka faɗa ta ƙasa ana zuba ruwa ana wankewa wanda ke wankewa zai iya fahimtar tsaftar wurin da yake wankewa ko akasinsa saboda haka daga lokacin da mutum ya gamsu cewa wanke wannan da yake ya sauka to daga nan sai ya sai ya walatar hakan ruwan da muka sa mai magarya yake gefe shine ruwan da za mu zo da shi mataki na gaba shine wato kan mamaci malamai suna cewa aka ce kai a nan yakan fara ne daga wuya a yayin wankan gawa ina fata mun fahimta ba daga nan haɓansa na ƙasan gemu ba za amfani da nan wuyansa ne zuwa sama to a wannan lokacin shine za a kawo asalin ruwan da yake da wannan magaryan a cikinsa in ba magarya ba za a iya sa wani abu a makwafinsa kamar kafin ko makamantansu amma sanya magarya shine abin da aka fi so shari'a tana ba da zaɓin sanya wani abu koma bayan magarya saboda ba lallai ne kowace ƙasa da kowane wuri ya rantu akwai magaryan ba ko zai saukin samuwa a wanke mamaci don haka nan ne za mu wanke kansa daga asalin wuyansa da wannan ruwan magariya har zuwa ne har zuwa sama in kun lura matakan da muke bi su ne irin matakan wankan janaba da muke yi ta yau da gobe haka ne illa bambancin su wannan yanzu an sa mene magariya tunda dama wanda zai wankan janaba asali ai yakan fara wanke wurin da yake tunanin najasa ya taba wato asalin a cikin jikinsa ko akwai wannan abin da ya fita daga jikinsa na janaba din yake to da haka idan aka wanke wannan kan to sai abdu a ɗauki yadda malam ya haya faɗa mana fara wanke gefensa na dama in mun ce gefen dama shi ne wannan haka ne ko idan muna wanke gefensa na dama shi ma ba za mu kware jikinsa ne gaba ɗaya ba a'a za mu zo mu fara ɗaukan asalin na yi alola ban yi ko to shine na gaba afwan bayan mun wanke kai za mu zo mu ɗauki alola kamar yadda ya faɗa mana mu a sunnance idan za mu yi alola mukan fara wanke hannu ne bayan niyya da sauransu amma muna haɗa hannuwan biyu ne shi kuma mamaci kaga ba zai yi wani aiki ne gajiyarwa ne ma ka ce za ka yi ta amfani da gaɓoɓinsa suna wannan cuɗawa wanda ba ma lallai ne hakan ya yi ba to saboda haka za mu yi amfani da gaɓoɓin alolan nan kamar yadda yake a haka ba za a wai ta cirowa ba ne dole sai an fito da shi hannunsa na nan daga ƙasa za mu iya wanke iya inda ake wankewa na gaban alola shine iya nan da muka sani ko in aka wanke shi shi ma zai zama so uku kamar yadda ake yi daga nan za mu zo abin da ya shafi mai kuskuren baki kuskuren baki baya raye balle mai tsammanin in mun zuba masa ruwa ya iya mai fitar da shi wanda kuma a ƙarshe za mu zo mu ji ma'ana buƙatan a tsare jikinsa gaba ɗaya kenan muka zuba ruwa a bakinsa zai janyo wani aikin da kila har a kai shi kabari ma ruwan yana yoyo ya ɓata likafari kila ma ya ɓata waɗanda suke ɗaukan gawa saboda haka idan jikin da taushi za a iya sa ruwa a hannu daidai gwargwado a shafa mai haƙoransa ta ciki idan an samu ikon shigan yatsa cikin bakinsa kenan in hakan bai samu ba iya abin da ya sauko dai za a kamanta da shi sannan shakan hanci shi ma za mu sanya yatsu ne guda biyu bayan an taba mai ruwansu ko da za a iya haɗa ne kuskuren baki da shaka da ruwa ɗaya to ka ɗauki hakan kaga za ka sa yatsu kenan guda guda biyu a cikin asali abin da ya shafi sa wannan shi ke ne matsayin ne shakan hanci da ake daga shakan hanci sai wanne ne a matakin alola wanke fuska wanke fuskar to shine inda malam ke faɗa mana cewa yana farawa daga haɓan nan an gane ko na kunnin dama zuwa ne kunnin hagu sannan daga inda ake tsammanin mafaran gashi don zai iwa ba lallai ne na da gashi har gaban goshinsa ba musamman mutum na shekaru gashin sakarrin kaja bayan musamman namiji to za a kin daɗin inda ake tsammanin nan ne mafarin gashin shi zuwa ƙasan haɓansa shi ma za a ɗibi ruwa sau uku asalin sai a me sai a wanke su a wanke gaba ɗaya da fuskar sai dai wurin kai hannu kar mu manta mun rufe ido a farko ko ba bukatan ya buɗe saboda haka mai wanke fuska zai a hankali wurin hannunsa ya zanto yana sauka ta sama ne zuwa asalin ƙasa don kada idanuwa su buɗe bayan an riga an an rufe su wanda shine mahammalan haya ya faɗa mana cewa in baki ya buɗe ya halasta ne a haɗo igiya ko kamar rawani amma sai ce muku rawanin ba kamar haka yadda muke yi ba ya zanto daga ƙasa zuwa sama da za a ɗan sa a ɗaure saboda bakin mamaci ya zanto a rufe yake wannan mun gama wanke fuska sai mu zo ina kenan hannu wanke hannu ya faɗa mana yana farawa asalin daga ne wannan babban yatsan har zuwa abin da ya zarce nan gwiwa hannu daidai nan shi ne iyaka amma ya haura kaɗan saboda kauce ma shubuha ko shakka babu laifi don haka shi ma sai a wanke masa hannunsa tun daga yatsu ana cuɗawa har a zo asalin gwiwan hannunsa nawa wanne wannan wanda nake yi na wani hannu ne ba dama ba ne <laughs> dama ne da nan ya kamata a muku kun gani dan na san kila za ku fi ganin sa ba zai faro daga nan dogon yatsan sa ana wankewa ko musa ana tsefe hannu haka ne ko za a tsefe da hannu ana zuba ruwa har ya taho zuwa nan gwiwan hannunsa a tabbatar da cewa nan idanuwan hannun nan sun shiga in aka wanke shi so uku sai a dawo na hagu shi ma a wanke so uku yanzu mun samu wanke hannu za mu dawo mimi shafan kai haka ne ko za mu masa shafan kai da hannuwa biyu idan muka ɗibar ruwa za mu shafa a mai a kansa shafan kai zuwan farko shi ne <laughs> wajibi haka ne ko dawon mu sani sunna ce ko mustahabi to saboda haka in an yi ɗaya an tsaya yayi in an dawo shi ma daidai ne daga nan ruwan da ke hannunka na shafan kan da su kuma za ka yi masa asalin wato shafan kunnuwa da shi ko mutum da shafan kunnuwa ana sa yatsa ɗaya a cikin kunne, ko sai sauran su biyo ta ne, ta bayan kunnin mutum ya zanto an tabbatar da an yi su idan mun wannan mun gama da abin da ya shafi a shafan kai da kunnuwa kenan za mu dawo ina kafa wurin wanke kafa shi ba za mu fara da dama kamar yadda muka sani shi ma yana buƙatar sanya yatsa ko wannan ko sababa wanda muke kaɗa shi a yin tahiya ko wancan na ƙarshe wanda da dai ake ganin maslaha zai yiwu kila la'alla yaro ne karami kaga karamin yatsa zai fi dacewa da shi mutumin da yake yana da gabbai maishi to ba da amfani da ɗaya daga cikin yatsu ya zanto an cuɗa tsakankanin waɗannan yatsun nashi sannan an wanke kamar gaba ɗayanta har zuwa idan sawu ina fata mun fahimci wannan a sanda muka gama wannan muka dawo muka yi mahagu yanzu mun kammala yi masa alola kenan haka ne ko bayan kammala yi masa alola to shine za mu dawo mu ɗauki ruwanmu na magarya shi wannan da muka yi za yi shi da farin ruwa normal wanda za mu yi yanzu shi da za mu ɗauki ruwan da aka sa magarya a ciki aka kaɗa wannan magaryar to da shi za a fara wanke ɓangarensa na dama kamar yadda malayin hayayi bayani an ce ɓangaren dama shine daga saman kafaɗa nan an fahimta ba ana nufin ka tsaga kanka haka tun daga tsakiyanka ba yana farawa daga kirji ɓangaren dama nan tudun kirjin mutum tsakiyarsa zuwa nan shi ake nufi da mene bangaren mutum na dama in an zo wanke shi shi ne na amfani da mai magarya din na a ciki ya ana ne ana cudawa ana zuba ruwa ana tabbatar da yabi idan an gama wanke sama lokacin da ka taho cikinsa ana so ka ƙara bi a hankali wurin ne matsa wannan cikin la'alla har yanzu akwai sauran abin da ya kamata ya fita bai fita a cikin ba ba tare da ka ɗaga shi ba kamar da muka yi da farko amma duk sanda za ka shuɗe wurin wanke cikinsa ana so ka ɗan matsa kamar da ya ce mana gefe da gefe da kuma sama a hankali sai ƙasa wurin asalin maransa to idan mutum ya taho nan zai la'akari da in wani abu ya fita zai iya wanke shi a wannan lokacin sannan daga bisani sai a gangara har zuwa ƙasan tsagunsa na kafafuwa wanda shine bangare na na dama kenan jama'a muna fahimta so wannan shine bangaren farko da za a yi kar ku manta duk sanda aka zo mukaddara namiji duk sanda aka iso ba za a cire wannan mayafin ba muna sake maimaitawa ɗagawa za a yi a sanya hannu ta ƙasa a wanke shi idan an wanke sama zai iya zamtowa ai ƙasan shi bai mene bai samu ruwa ba to babu laifi idan an ɗago mamaci haka an tabbatar da ya ɗagu wasu sun taimaka kila mutum biyu ko uku da ake yi da su sai a wanke asalin ƙasan shi a tabbatar da cewa ruwa ya gane jikinsa kamar yadda ya gane daga nan sama jama'a muna gane ko to wannan shi ne ɓangaren dama kamar haka idan aka gama za a dawo ɓangaren hagu mun sani cewa kila zai wahala ka iya fitar da daidai wa daida haka ne ko shi yasa a lokacin alola da muka ce nan gwiwar hannu ainihin ne gwiwar hannu asali nan ko ana hange ko muku da hannu na duk da ni ban mutu ba <laughs> nan ne gwiwar hannu ai to amma ne wahala ka iya sanin ko daidai ka tsaya shi yasa malamai suka ce lalibin ka dan haura kaɗan amma kai ka canta zarce ka ce ai dan in tabbatar ne mai kyau a'a kawai za ka kimanta ne daga nan sai ka ne to kamar haka a nan rabin jiki din ba laifi in ka sa yadda kana tabbatar da cewa dai abin da yake na rabin tsagun jikin mamaci din nan ya shiga cikin rabin ba a samu wani abu na bangaren da ba a wanke shi ba jama'a muna tare ko to daga nan shine za mu zo mu ɗauki bangaren hagu bayan mun kammala wancan na dama ɗin idan muka zo na hagu duk abin da muka yi a dama shine abin da za mu yi mu hagu har zuwa ƙasa sannan kuma za mu ɗaga mamaci ɗin menene mu wanke ƙasansa kamar yadda muka faɗa dusan da za a wuce za a rinka taɓa cikin a hankali malam ya gaya mana yadda ake dan wani zai tunanin ya rinka dannawa ne ya ce za a tarbo daga sama ne da gefen hagu da dama yana sauka har zuwa asalin wato marasa saboda samun tsabtacewan abin da ake tsammani ya fita wannan wankan da aka yi a haka ɗin nan shine wanda malam ya ce ana iya maimaita shi za a maimaita shi so uku za a maimaita shi so nawa so uku idan aka yi wankan ɗin so uku bukata ta kama wanda na iya sawa a yi fiye da so uku kamar yadda ya faɗa mana to ƙarin da za a yi ana so ya zamto wuturi in an ce wuturi shine mara adadin da bai rabuwa biyu daidai idan aka tsallake uku kenan za a je nawa idan aka tsallake biyar fa za a je bakwai wanda da wuya a yi bakwai din baka ga an an tsabtata daga abin da ake tsammani ba don bukata zai iya sa haka kamar kila hatsari ne wani ma eh, mahaukaci ne ya shekaru bai cikin dauɗa tsintan shi aka yi da makamanta wannan kuma an san musulmi ne misali to kaga wannan zai bayi zuwa ga kila irin wankan da za a yi mishi ba shi ne zai zanto daidai da adadin wanda yake mazauni ne a gida a gida haka nan ba bayan kammala wannan mataki na gaba shine toshe kafafen da ake tsammanin fitan waɗannan abubuwa da muke kokarin ƙoƙarin su daga jikinsa ba lallai sai ta al'auran shi kadai abu zai iya fita ba zai yi wa wani abun ta kunni ne ko ga haka ake ce mai ko gafara ko wani abu makamancin wannan da hausa akwai ina ga masu kiran haka zai iya yiwuwa kuma ta hanci ne to ya halasta a yi amfani da ne da auduga a toshe waɗannan kafafe da ake tsammanin fitan wannan abu daga gare sa musamman wanda ya fi tsanani shine na abin da ya shafi gaban shi da kuma asalin bayan mamaci a wannan matakin suka ce idan kamar da malam bin baz ya fatawa ya ce idan auduga bai yi ba to ana ga yambu na ƙasa zai iya yi za'a yi amfani da shi la'alla kila ya ciro wannan daga minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra la'alla wannan shi ne yace idan kuma ma aka yi amfani da duk waɗannan auduga da yanku da ake tani zai iya toshe abin daga fita mai hannu ba to na za a iya komawa fagen su malama a yi tambaya kila akwai wani kemikal ko wani sinadari wanda aka sa zai iya ko daskarar da abin da ke fitan ya ƙi fita ko kuma ya dakatar da shi ya zamto baya fita ɗin ya daina gaba ɗaya ma'ana dai ya zamto cewa an samu tsarkinsa a wannan lokacin sai dai abin lura idan duk bayan an gama waɗannan wankan adadin da aka yi sai wani abu ya fita kamar da malam ya faɗa mana so in aka wanke abun ba za a dawo ne a sake maimaita wankan nan ba mun gane ko sai dai duk abun da ya fita daga jikin shi in an tabbatar an wanke shi to wannan kuma za a dawo a maimaita masa alola ne kawai duk lokacin da aka tabbatar wani abu ya fita an kusar da shi bayan kammala wanka to abin da su malamai ke kira a kai ne, a yi masa alola bayan an kawar da asalin wato wannan abin da aka yi da shi bayan wannan kusan ma iya cewa duk abin da ya shafi ruwa a jikin mamaci daga nan shi an zo ƙarshensa shi ya sa daga cikin abin da ke da kyau shine kamar yadda kasashen saudiya alhamdulillah ya zama jihar gombe na ga sun yi wurin wankan gawa mai kyau gaske wanda insha Allah mu yana da gaskiya mun kan mu kanmu za mu je mu kai ziyara dan mu ga tsarin da suka yi a wurin kila da Allah sai Dr. Umar Dokaji dan da su muka yi tafiyar saudiya nan kila su suka kawo wannan shawara din to ana so ya zamto cewa an wanke gawa akan abin da yake yana da tudu wanda duk abin da aka wanke zai rinka mai zai rinka sauka ƙasa musamman ma idan kun ga akwai wurin a nan zai taimaka kenan an riga an tsara wurin yadda duk abin da ya sauka kawai zai fita ne kuma samun irin wuraren wankan gawa wannan daga cikin amfaninsu galibi ana sa a rinka yin sihiri da wasu bangarori na gawa a ce ruwan wankan a ce kaza da ya fita a ce kaza da ya fita to idan akwai wuraren da an tanaje su don wannan kaga akwai tsaro akwai kiyayewa kuma zai zanto ba a samu wannan damar da ake da ita ba to da haka ko gwamnati ne a nan ta shigo ba ta yi ya kamata haka da idan aka gama duk waɗannan wanke-wanken da aka yi na ruwa shi ne malam ya haya faɗa mana za mu samu kotowar ko wani zani wanda za mu mai za mu tsane jikin mamaci da shi sai dai ku lura kun san duk sanda muke wankan nan za mu yi tsammanin ai wannan ya jike ko sannan kuma za mu sa wanda ba muna so ne mu tsana ruwan jikin shi to ya za mu ba za mu kware shi mu ce a shimfiɗa wani ba za a rinka ya kamata sai a buɗu shi ne ta ƙasa kamar yadda za a shigo da shi sai ya ni idan ina daga wannan shi kuma yana ne yana shigar da nashi kun fahimta ta yadda za mu wayi gari zo a practical da aiki kun fahimta yanzu kun ga a takaice zan zo in me in cire nawa shi kuma wannan ya saura sai dai za mu kaddara cewa mun ɗauka shi mamacin to anan ne za kafa da ko yawwa so za mu kaddara cewa mun kawar da shi daga nan wurin bayan kawar da shi din kun ga mun san yana tsaftace yanzu kawai za mu tsimere za mu tsana jikinsa in mun tsana jikinsa kuma a wannan gaban zai dauko cewa likafari yana ne yana ƙasa malaha ya faɗa mana allah ya saka mishi da alkhairi duk ya fitar da duk abin da ya kamata a fitar da shi likafanin nan yana nan guda nawa ne hmm? eh to okay waɗannan guda nawa ne to ya kamata su zanto bari mu yi da ɗayan amma za mu kaddara shi a matsayin uku mun fahimta za mu dawo nan din ne kawai eh. duk da dai nan ya faɗi amma gara mai nan da ba sai sun ta kauce kauce ba kamar yadda malam ya faɗa mana kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi an rufe shi ne alkafari guda uku mun gane ko amma babu rikici balle zage-zage da cin mutuncin juna da zagi a facebook da habaici da jahiltar da mutane da kila sun yi da abin da yake saɓanin namu da muka sani cewa ana yin riga ko inda za a yi rigan za a shimfiɗa ta in aka sa kan mamaci a maida da sauransu to amma mu za mu amfani da mai guda uku din duk bayanan da malayin hayayi sun gamsar da mu da abin da muke bukata so za mu kaddara cewa mun shimfiɗa guda uku ne a nan ga namiji ko ga mace kuma nawa ga mace nawa malayin haya ce guda biyar haka ne zuwa bakwai bakwai ɗin ce za a ne za akwai wanda ake nadewa da sauransu kuma zai iya bayuwa da aka kai bakwai ɗin ma'ashin a shimfiɗaɗɗun gwargwadon yadda ake ganin wani abu mai kama da fitina ko al'aura ba zai bayyana ba a jikin mace so na shi ma in za a yi ƙarin kenan ƙarin zai zanto wuturi ne jama'a mun fahimta ko to wannan mun kaddara cewa muna da su ne guda uku a nan da hakan sai mu dawo da shi in kun lura dai a koda yaushe muna kokarin tsare da abin da ya shafi tsaraicin mamaci har yanzu dai muna nan ba a cire wannan ba don wasu da an gaji kuma sai kaga an koma ana ta sakewa hakan nan so idan da aka zo nan matakin za mu kaddara wannan mamacin namiji ne kenan ne mai guda uku sai malam ya haye mana bayanin za mu fara ɗauko ɓangaren damansa ne wannan ne dama ko to kaga shi ma sanda za mu shigo da daman ta ƙasa za mu ɗan ɗaga muna shigar da asalin likafanin ta ƙasansa kun fahimta ba za mu taɓa cire wannan ba har sai mun gamsu cewa mun suturta shi sau da haka bayan shigo da wannan na daman sai mu dawo asalin mu ɗauko na ɓangaren hagu shi ma mu shigo da shi idan muka shigo da shi ya faɗi cewan ana auna mamaci tsayinsa wannan kunga kila mun manta ba a <laughs> ba auna shi ba allah shi da rama <laughs> Eh, ya kamata a ce ya ba kun fahimta ko ya kamata a ce ya zoba ya wuce kan shi saboda tazaran kulle wadda malam ya haye mana bayani haka ma ta can kasan kafan shi ana so ya wuce kuma ku lura ya faɗa mana ko da yaushe hannuwa su zamto a miƙe a jikin mamaci ba a ɗauko su a ɗora ba malam ya yi bayani in ba ku manta ba za a sa su ne a mene a miƙe sai dai kafin mu sa littafa na abin da muka manta shi ne shi mamacin kafin mu rufe shi za mu sa masa turare kamar yadda malam ya bayani a yi hakuri na tsallake wannan na manta ne za a sanya masa turare a gaɓoɓinsa na sujada su ne lissafa mana da goshi ko da dai duk inda kai sujada suke taɓa ƙasa malam bin baz ya ce ba laifin idan an shafe jikin da turare din ba laifin an shafa duka jikin da turare sannan shi ma kan shi da kafanin kafin mu sanya shi a nan muna buƙatar mu sanya masa turare Su dai malamai na cewa yana da kyau a nisanci duk wani abu da ke da alaka da wuta a tare da mamaci kamar a ce a kunna turaren wuta ina mai dugur yan a ce a masa me ake ce mishi wannan rufe rigar da ake da turaren wuta <laughs> eh, eh a'a akwai yana da sunan shi malam kaje mai duguri kibab <laughs> eh, kib ne kuke ban rike tabbasa to kaji take <laughs> kwanan shago kake hayan da shek so wannan tabbasan kun ga shi ai kuna sa wutar ne ko da turaren sai ku rufe ku dora kaya a kai to likafani za a so so samu ne shi kar a mai da amfani mai wuta akwai mai kanshi na ruwa shi ya fi amma dai zan to kanshin ya gani yanzu kun ga mun samu kamshi a jikinsa ko mun samu kamshi a mai a likafaninsa wannan na damar da muka ɗauko muka sa na hagu haka za mu kaddara muna da sauran guda nawa guda biyu tunda namiji ne akwai sauran wasu biyu idan muka ɗauko na farkon nan muka gama shi haka za mu sake ɗauko na biyun mu sa dama mu ɗora hagu mu sa dama mu ɗora hagu kafin mu sa na uku kafin mu sa na uku kun san malam ya yi bayanin za a kulle nan sama ko kuma za a kulle can ƙasa to ya ce a ƙarshe za mu sa igiya don sauƙaƙewa babu laifi yau to akwai igiyan ko to akwai igiyan kaga ba matsala in ba igiyan za a iya kama nan ƙarshen nan na farkon kai lallai yana da ƙarfi an ce a daina sa mai tsada ma nan kun siyo <laughs> to yago yau wato ima ɗin da ya ba sau kun ga na a ne mu ja mu yanko shi ya kawo har nan sannan na nan kun ga daga can muka yago wannan sosai mu yaga na nan shi kuma ya ne ya tafi can idan wannan da na yanko ya zo nan kenan in na kulle nan kun ga yana da zare a hannuna in na kulle zan iya amfani da shi in ɗaure in san ya ɗauro zai zamto da saura to su ne zan yau da su sai su tsaya a tsakiyar shi jama'a kun fahimta to haka wancan shi ma da ya sauka sai in kulle ƙasan na kafan shi ma bayan na kulle sai in dawo da shi sai in ɗaure su a nan tsakiya tun da za su zo su haɗu da juna sai a ɗaure jama'a mun fahimci wannan ko to wannan a aikace yan wa musulmi shine abin da ya shafi wanka za mu iya cewa da me da likkafani mai kamar da malam ya faɗa sun magana akan wanda ya fi ni ba zan je ɓangaren biznewa ba malam ya mana duk bayanin na makabarta tun da bamu da kabarin da sauransu amma dai bayanan da malam ya yi kalimatun ne tuktabu bi ma'uz zahab wanda sun wadatar da duk abin da ake nema illa iyaka mu bi su ne kokarin ɗabbaka su wanda ya fi kowa cancanta da ya wanke mamaci ya masa eh, wanka ya masa sallah ya jibinci rufe shi na farko shi ne wanda shi mamaci ya wasiya ya wasiya a kansa in wane ya ce in na rasu da allah wane shi zai mun wanka ka tuna nasarar islam ko malam shi ya wasiya mala abla abba ya mishi ya mishi wanka an ta manta shekara 18 kenan da sa'awar tildi Allah ya ji kansu da rahama duk ma da tan qur'ani ne wasu mala ya hada sai dai dai kabbara tara kuma ya cancanci haka ya cancanci haka mala ya magana ana yin kabbara fiye da hudu ko kuntuna wanda a kabbaran ya faɗa mana me ake yi duk wanda galibi ake masa kabbara ta wuce hudu to wani ne wanda ya ba al'umma wata gudunmuwa wanda sanda yake raye lallai al'umma ta shaida wannan mutumin ya ba da wani gudunmuwa a cikin al'umma ko ba malami ba ne ya haransa a jinjina masa da kabbara tare bayan tafiyarsa to sau da haka suka ce wasiya wanda kai wasiya yi maka sallah da sauransu to shine mai haƙƙi na farko akan haka saboda wajibi ne a cika ma mutum shi ya san me ya gani ya sa ya ce wani sannan abu na biyu idan mutum bai wasiya ba idan namiji ne to mahaifinsa shi ke da haƙƙi mahaifinsa da ya haife shi idan babu mahaifi to kakansa namiji idan babu kakansa namiji to sai a duba 'yan uwantaka mafi kusa kila yana da uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙanin shi ko wan shi haka dai za ta kallon kusanci har a kai matakin da kila in babu to a nan sai a duba a ga abin da ya dace ko alkali ko manyan unguwa ko wani ya su wakilta wani duk ya halasta a musulunci haka nan ya eh, mace idan ta rasu wanda ta fi dacewa ta wanke mace ita ce mahaifiyarta da ta haife ta na biyu idan ba mahaifiyarta to kakanta wanda ta haifi mahaifiyarta ita ma in babu ita sai a duba danginta mafi kusa ana so namiji ya jibinci wanke namiji sai dai idan ma'aurata ne idan ma'aurata ne su wannan babu laifi a cikin magabata akwai wanda matarsa ta wanke shi kamar sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar iyalinsa ta yi masa wanka wankan gawa wanda ni na samu kaina a yanayi har biyu mata kafin su rasu suna wasulci akan gawarsu amana ne a hannuna kuma yan uwansu suka yadda amma wallahi malam wankan gawa sai da ya gagara sai da na tura can wata unguwa a wurin da abin ya faru ba waɗanda na sani haka aka ɗauko wata aka biya ta ita ma kawai da ƙarshe na fahimci jagwalgwalo kawai ta yi ta fita ta, to kaga wannan shi ma sai dai ka roƙi allah akan niyyar da mutum yake kai to amma da irin waɗannan programs sun allah da duk za a kawar da wannan damuwa to don haka eh, mace tana iya wanke mijinta akwai wata bayar Allah a kawo da mijinta ya rasu tana da ciki wata takwas amma ita ta yi mishi wanka ita ta yi mishi wanka kaga ashe an wuce lokacin da an yi ka ihu kamar yadda mana ya faɗa wanda haramun haka nan namiji na iya wanke mace kamar yadda sai na ali radiyallahu anhu shi mana na fatima wankan gawa shi ya wanke ta so saboda haka wannan abu ne wanda yake halastacce yan uwa masu albarka kuma iya ɗan abin da allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙe mu a kai kenan sai dai ƙofa buɗe take da allah akwai wani mataki da ko na mance shi ko na tsallake tunda allah ya sa akwai ruwa a wurin zahiya haska a mutane su tafi haka nan a ƙarshe kamar yadda na faɗa ina kira ga waɗanda suke nan tare da mu da wanda za su iya jin mu ta kafafen sadarwa taimaka ma irin waɗannan ƙungiyoyin a ko ina suke wanda suke tsayuwa da irin wannan aikin kuma akan ilimi ka duba akan ilimi da tsari abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske musamman masu dukiyoyinmu kar mu bari kawai dukiya amfaninta mu hau mota mai kyau mu gina gida mai yalwa mai kaza mai kaza mu tuna cewa waɗannan abun ba mu zo da su ba ko ba za mu koma da su lahira ba so yana da muhimmanci a samu irin waɗannan ƙungiyoyi a assasa irin waɗannan ayyuka na alkhairi a taimaki mutane yanzu wasu suna rasuwa ni na so da ya rasu wallahi fitina likafani ma ne da kudin likafani likafanin da za a rufe matarsa da shi bai da shi shi mutuwa biyu aka yi mishi ya ce malam ban san ya zan yi ba likafanin nan babu ballanta na magana abinci don kuma mu je ta cika gidajen ta'aziyya muna rikicin siyasa da alfahari a wuraren ya kamata a waiwai irin waɗannan ƙungiyoyi a ba su gudunmuwa a karfafe su a gina wuri mai kyau kamar na saudiya din can da nake faɗa muku ni motocin da na gani ba motar da ta yi kasa da miliyan takwas a wurin nan kuma sai ka girga su sun fi guda hamsin a tsaye sun fi guda hamsin kawai suna jiran a kira ne su fita aiki haga wannan kasuwanci ne mai kyau wanda allah yake so sannan na biyu in mutum ya zo misali mun ce wasiya na daga cikin abin da ake gabatarwa wurin wankan gawa wani zai iya wasiya wanda ya wasulcin bai iya ba to ya za a yi sai mai ta rikici da zage-zage da hantaran juna ba mu da wannan lokaci yan uwa musulmi abin da ya kamata an zo dama kamar yadda aka yi wannan za a shi practically a reception za a yi mai kyau a sa masa ac a gyara shi yadda ya kamata a sa eh, plasma tv babba wanda mutum ya shigo bai iya ba minti sha biyar ya isa ya ga yadda ake yi ya gani ya kai aka wasiya kai ka iya a'a ban iya ba to kalli yadda ake da wasiya ne dole a cika ma mamaci to makoya sai a taya ka ya zamto yayi kun ba ciki lafiya maka lafiya to wani yana da matuƙar amfani kuma yana fata Allah ta'ala ya sa masu hannu da shunin musu waiwai irin wannan abun su ba da su, kuma Allah ya saka ma kowa da alkhairi yan uwa abin da na faɗa ko na aikata ya zama daidai daga Allah ne ba daga gare ni ba ina roƙo Allah ya ba mu lada baki ɗaya wanda kuma ne kuskure a ciki ina roƙon a ɗaukin sarki ya ni da ku wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh